sun saba saboda haka sai in dai qur'anin za su fito wani sun je sai sun fara neman wa izini sannan sai su yi wa amma mu da muke bin sunnar manzon Allah ba mu da iskali idan mun zo sai mun yi sallama sannan sai mu izini bayan ijabatu salam bayan an karbawa sallama sannan qur'ani ya nuna cewa ainihin wato wanda ya zo wajenka ainihin wato kai da kake zaune shi za ka yi masa kai za ka yi masa wa sallama ya ce wa idza ja'aka alladhina yu'minuna min wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum na'am كتب ربكم على نفسه الرحمة الله تعالى سيتي وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا إذا كان زون وندي إيماني لآيون الله يدو مكا سي الله يتي فقل سلام عليكم كذا كفاري مسوا سلما تو هكا سكي saboda haka sai a yi mi sai a bincika sannan bayan wannan Allah ta'ala a cikin ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ruk'u wasjudu ya ayyuhal ladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa fa'alu al-khayra la'allakum tuflihun Allah sai ya ce mana ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wanda kuka yi wa imani sai yace irka'u wasjudu ayi ruku'u ayi wa a yi sujjada a wannan ayan ba ya ce a fara yin ruku ba sannan a yi me a wata ayan sai ce ya maryamu kunuti ya maryamu kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'i amma a wata ayan sai Allah ya ce ya maryamu kunuti li rabbiki sai ce mi wasjudi warka'i sai ce ta fara yin sujudu sannan ta yi mi ruku to da wanda ya za a yi sujjada sannan a dawo a yi mi ruku da wanda ya fara yin sujjada sannan ya ruku da wanda ya ruku sannan ya fara yin wa sujjada wanne ne daidai sannan idan suna sallah idan sun yi ruku'u suna dagowa ko ba sa dagowa to dan Allah mutum ya isa ya zo duk cikin Qur'ani ya kawo mana Allah da ya ce ayi ruku'u to amma ina ya ce idan an yi ruku'u ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu warfa'u ayi me a dago akwai inda ya faɗi wannan saboda haka sai mutum ya zo sai ya kawo mana ainihin wato wannan wannan yana ɗaya daga cikin ainihin wato kaɗan daga cikin tambayoyin da za mu yi musu sannan Allah ya ce mana annabiyu aula bil mu'minina ne annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum na'am wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah Allah ta'ala ya ce mana annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim sannan sai yace wa azwajuhu ummahatuhum iyayen manzan Allah matan manzan Allah iyayenmu ne ko ba iyayenmu bane da nassin me to duk dan kalakatu in ya isa sai zai faɗa mana iyayenmu a cikin wa Qur'ani amma kowa daga cikin siyasan mamashi ta gida ko bai santa ba da mamakka ta gida da wacce Qur'ani ya nassanta yace ita ce mamaka wacce ce ya fi cancanta a sani tambaya to me yasa aka san mamaka ta gida amma mamaka da qur'ani ya faɗa ya ce mamaka ce ba a santa ba to sai ka zo sai ka faɗa mana ka ce da wanci in ka ce sanin iyaye bai da muhimmanci sai mu ce ƙarya ne saboda yana da muhimmanci ma ya lissafo iyayen yace kar a wura wala tanki huma na ka wala tanki huma na ka aba ukun minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila saboda iyaye na da muhimmanci muhimmancin a san sunansu ma sai Allah ya haramta ya ce ba za a aure su ba amma mamaka ta gida ka santa amma mamaka da kai a matsayinka da kace ka yi imani da Qur'ani Qur'ani ya faɗa ya ce kana da uwa amma kuma uwa ba aini ba ba a santa ba zai yi to sai ka zo sai ka faɗa mana sai ka ce to da wance da wance da wance su ne iyayena wanda Qur'ani ya yi ya lissafa amma mu da muke ɗaliban manzan Allah wa'annan iyayen mun san su ko ba a san su ba an san saboda haka sai ku shirya sai ku zo ku ba mu amsa akan irin wa'annan to irin wa'annan tambayoyi idan muka ce za mu ci gaba da musu mu kawo kaza yanzu Allah ya nuna cewa annabi yana da sahabbai a cikin Qur'ani ko babu ya nuna dan ya ce Muhammadur Rasulullahi Muhammadur rasulullahi والذين ما أشداء على الكفار رحماء بينهم الله سيتي من النبي محمد من زن الله أما والذين ما معه والنسك تاردوا شي النبي تو كتيري قطع shine شيني زيدو دا الله يفعل دا cikin سورة عذاب duk cikin صحبان annabi باب wanda sunan shi zo cikin qur'ani sai sai zaidu malamin ku yana da ɗalibai an san ɗaliban amma annabi yana da ɗalibai ba a san su ba zai yiwu eh wannan ba wulakanci ne ga cin mutunci da addini eh malam abakar gumi yana karantar da addini an san shi an san ɗaliban malam ko ba a sani ba eh amma ɗaliban manzan Allah a ce ba a san su ba saboda kun wulakanta addini addini bai da muhimmanci a wajen ku in kuma kun ce a'a an san su to sai ku zo ku faɗa mana da waye da waye a cikin ɗaliban qur'ani ne bai faɗa ba in ka ciro to baka isa ka ciro ba a cikin wa qur'ani sai dai ka ciro a wajen wa a wajen qur'anin to wannan yana daga cikin tambayoyi da muke da shi akan waɗannan tawaga da wannan ɗa'ifa eh ma shi ba babanmu ne matansa Allah ya nasa ya ce iyayenmu ne shi yasa ma a duniya duk wanda ya auri mata ya sake ta koya ya mutu in yana su wani sai ya aura amma manzan Allah Allah ya sa doka bayan ya rasu wani bai isi ya auri matar manzan Allah ba saboda uwa ce tawa ta mumini saboda Allah ya sanya su a matsayin iyaye na mumini ba zai yi baka aure su to matar da take matsayin uwa a wajenka ba a santa ba wadda qur'ani ne amma mamaka ta gida amma kayi mi ka santa kenan me kake nuna wacce qur'ani na da ya ce ita ce mamaka ba ta da muhimmanci dan da tana da muhimmanci da an santa ko kuwa mamaka ta gida ita da take da muhimmanci an santa ko ba a santa ba an santa a wajenka to mu a wajen mu mu wannan abu ba haka bane wannan kaɗan daga cikin tambayoyin da muke da su akan wannan ta'ifa ta wannan suka yi tawaye suka ce ba su yadda ba ba su amince ba manzan Allah ya zamanto shine mai fassara Qur'ani su ne masu fassara ainihin wato Qur'ani sunayen surori suratul Fatiha suratul Baqara suratul Ali Imrana suratul Nisa'i Qur'ani ne ya sa musu suna suratu kaza ko sunnar manzan Allah ce ta sa musu suna dukka ba suratu ini aka kai an ambaci Baƙara a cikin suratu bakara an wa saniya amma suratu Baƙara waye ya sa mata wannan sunan yanzu ana kiran suratul fatiha kowa ba a kiranta a cikin ma suratul fatiha din a ina aka ambaci kalmar fatiha a ciki amma sunanta suratul fatiha ko ba suratul fatiha ba yanzu suna kiranta da suratul fatiha ko ba sa kiranta da suratul fatiha to waye ya sa mata sunan qur'ani ne in qur'ani ne yasa ku kawo inda yasa shikenan ku kawo inda me inda qur'ani ya sa to saboda haka wannan shine duk wata ƙungiya ta bata a duniya dama ta kan samu wani abu ta garkuwa da shi wanda kai in baka sani ba za ka dauka gaskiya ne to sai an zo an yi bayani sai ka gane wannan abin wa ba gaskiya bane haba'an mansura ne ƙura ne kawai abin me abin watsarwa abin shekewa idan ƙur'ani kuke takama da shi duk duniya ba wanda suka san darajar qur'ani da muhimmancin qur'ani da kiman qur'ani kamar mutanen da suke kwankwadar karatu a makarantar manzan Allah yanzu wanda suke da satellite akwai wata musabaka da ake yi a tashan alfijir akwai musabaqatu mizmar zahabi akwai musabaqatul ahfas wanda billahi lazi a duniyar sunna zaka je ka ga yara ba su kai shekara goma sha biyar ba ita ana kiranta musabaqatul ahbars ita musabaqan tana gaba da mahaddata qur'ani idan ka zauna ba wai tambaye ka ba wai ja za a yi ba kana zama kan kujeran za a tambaye ka ka karanta aya ta 100 a bakara za a faɗi rakamar aya ne ba ja za a yi ba in ka karanta sai a dawo suratul tauba a ce karanta aya ta 77 in ka gama aje ba ka suratul nur aya ta 45 karanta in ka gama aje ba ka suratul ankabut ka karanta aya ta 25 sai ka gama sai a ce maka inna Allah sami'un alim sano yazo cikin qur'ani sai ka ce kaza sai a ce aya wata sura da wata sura sai ka ce sura kaza ya zo su kaza aya ta kaza da kaza sura kaza ta zo da kaza aya ta kaza da kaza sura kaza ta zo aya ta kaza aya ta kaza da kaza in akwai wanda isa a cikin ku ya je wannan musabakan ya gani ko ta nan ta Najeriya ma ba iya wasiki ba wani yanzu in ya zo ya zauna kan kujerar musabaka zai yi qur'ani billahi lazi in ka dinga danna dandajan nan sai gulab din ya mutu bai tashi ba ba inda zai yi ba inda zai ji to kuma yara ne fa wa'annan a duniyar sunna suke irin wannan kuna dai ganin yadda kullun wajen musabakan mi qur'ani a duniyar sunna suke wannan kuma abin da zai baka mamaki billahi lazi wanda yake jan makaho ne ga ga sunna malam an aje ta gemu ta aji billahi lazi ya sha gilashi yayi haka bai gani makawo ne kana jan aya ba daidai ba ya sani in ka kawo baki ɗaya ce wannan abin da ka kawo a cikin qur'ani su kaza ne sannan a sura kaza da aya ta kaza a daidai waje kaza ne a cikin qur'ani saboda haka mun riga mun riga mun yi me mun yi gaba muna kiran ku ne zuwa ga alheri eh in ku ba haka ba to fasatazkuruna ma aqulu lakum za ku tana abin da muke faɗa muku wa wata rana amma ba yadda za a yi abautawa Allah ba akan sunnar manzon Allah ba ba zai taɓa yiwa ba shi yasa duk wanda yake yin addinin shi akan sunnar annabi zaka gan shi yana da natsuwa idan yana yin addinin saboda ya san yana yin addini ne daga inda ya kamata ya ɗaukowa addini yanzu manzon Allah da ya karantar da addini da mu da duk duniya da kowaye ya yadda babu wata makaranta da zaka je ka samu tataccen karatu irin kai karatu a makarantar manzon Allah ba haka bane to da Allah wannan fahimtar da suke da ita muna so su kawo mana ɗalibi ɗaya daga cikin ɗaliban annabi da yake da wannan da fahimtar su ce ga sunan wani wannan fahimtar da muke kai shi ma ita ce fahimtar shi sai su yi sai su kawo in ko ba a samu ba to karya ne wannan abin da kuke ba addini ba ne ba yadda za a yi ku gane wani abu a wajen malamin ku wanda sahabbai ba su gane ba a wajen malamin su shine manzon Allah wanda aka sauka mu da me da Qur'anin to wannan mun yi a takaice kenan shi yasa an zaka yi ma maganar larabci da su maganan bangaren abin da ya shafi na nahawu ko balaga ko sarfu ko bangaren luga wannan kwata-kwata ma ba su da ma ba su da wani haz ba su da wani rabo akan wa akan wannan mutumin da ba zai iya bambance maka tsakanin fa'ili da maf'ulin bihi shi zai zo ya ce maka kuma sunnar manzon Allah ƙarya ce mutumin da in ka kawo aya ka tambaye shi kace wannan ayar da aka kawo jimla ce kabariya ko insha'iya. bai san kabar din da kake yi ba kuma bai san me ba insha'iya kuma yaushe ne ya kamata yaushe ake samu a samu kalamul kabar an mukta da zahir ga jimla kabariya an samu amma ta tashi ta koma iya ko ga jimla iya an tashi ta koma min ta koma ainihin wato kabariya don haka suke da ufa talibu wal matsalub wallahi mun faɗa muku karatu ne yake musu wahala mutum bai so ya bi mataki na karatu ya yi karatun fiƙi ya yi karatun hadisi ya yi karatun tajwidi ya karatun nahu ya karatun sarfu kawacin da dai malam abakar gumi ya yi aiki Allah ya saka mai da alheri ya yi fitar jama da hausa in ya fassara ya karanta tarjaman zai gane kawai sai ya zo ya dauka ya karanta sai ce to gabaki da sunnar mawa ƙarya ne yanzu aya ɗaya zan kawo duk ɗan alaƙatan da kuka sani ku tare shi a nan garin Allah ya ce wala ta jahar bi ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا Allah wannan ayan me yace ya wala tajhar bi salatika idan ka tashi karka bayyana da mi sannan sai yace wala tukhafid biha kuma karka yi mi sai wabtagi baina zalika ka bi tsakanin wancan da wannan to mutum bai da sunnar annabi ba ka zo ka ce masa Allah ya ce kar a bayyana da sallah kar a boye don haka imin sallah in ganka kan ganka zai yiwu Allah ya ce wala tajhar bi salatika wala mi kar ka bayyana sallah kuma kar ka yi mi kar ka boye sai ya ce wabtaki bayyana zalika tsakanin wannan da wancan ka nemi hanya kai kai sallah a ganka kar a ganka sai ka ce to yi mana sallah mu ganka kan mu ganka in ya ji bala'i in ya bala'i ya bala'i abinda zai ce maka ainan an yi itlaqis salati ne ana nufin me ana nufin karatu sai ce maka ai aje a ɗauko ma tarjama na mala abakar gumi in ya ce a ɗauko sai ka ce to billahi lazi in an ɗauko yadda ka yadda da shi anan a wasu gurare ma sai ka yadda da shi in baka yadda ba to dole sai ka mana bayani me ake nufi da sallah a nan wajen kuma sai ka yi sallah maganka kan maganka in zai yi zai yi ba zai taɓa yiwa ba to wannan yana daga cikin asalin bata tushe na bata mutum ya ce wai shi zai riƙe Qur'ani ba matsayin wai manzan Allah bane shi zai bayanin mi shi zai bayanin qur'anin hatta qur'anin in ka ɗauke shi zai nuna maka wata ayan an saukar da shi lokaci daya kamar ayan da malam ya ja a shahrul ramadan allazi unzila amma wata ayan ma kafare sun zo sun nemi cewa a saukar da qur'ani Allah ya nuna bai ba zai wa wa qala alladhina kafaru laula nuzila hadha alquran jumlatan wahida كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا kaga wacce ayan ta nuna an saukar da Qur'ani lokaci ɗaya ko wannan ayan kafirai ma sun zo suna tambaya ne me yasa ba a saukar da Qur'anin jumlatan wahida ba sai Allah ya ce kadhalika linusabbita bihi fuadaka warattarnahu tartila to yanzu duk surorin duniya da ke cikin qur'ani in ka raba su zai baka gida nawa biyu makiya ko me ko madaniya to yanzu tun da ba sura najeriyawi yan najeriya ko akwai babu kuma sura yan marabanjis ko akwai babu yan kano babu yan sokoto ko akwai babu kenan asalin ma ka duba ka gani inda ake garin da wannan sura makiya ko madaniya ta sauka a haka ake yin addini a garin haka ake yi sannan da Allah ya ce ya saukar da Qur'ani a wata daya dan kasan su sun ce ba su yadda da inzalin Qur'ani mataki biyu ba daga lauhin mahfuz zuwa baitul izza to yanzu watan ayan da ya nuna cewa ya sauka jumlatan wahida lokaci daya sannan wannan sun zo suna neman a saukar da shi Allah ya ce a'a muna saukar da shi kaɗan kaɗan ne saboda mai linu sabbita bihi fa'adaka kaga akwai yakukuwa da aka yi Qur'ani ya ambata irin su yakin Hunain Qur'ani ya ambata irin siyakin badar qur'ani ya yi ya ambata duk a cikin wata daya aka saukar da qur'anin ko kuwa annabi ya yi kwana sha biyar ne da aka saukar da rabi sannan ya rugo da gudu sannan ya dawo ina ya dawo madina aka saukar da sha biyar ɗin duka zira mutum da tambaya wala wani in bala'i bala'i zai ce kawai shi fa gaskiya ba bai sani ba fa kawai shi ka bar shi sai ya tambayowa malamin shi akwai wani a garin kaduna a kasuwa ne fitinanne ne billahi lazi shago shago yake bi ana muƙabala da shi to ni kuma ina cikin kayan aiki na zo wucewa sai aka ce to akwai wani anan yana cikin kasuwa walla ya fitini mutane shago shago yake bi a rana ɗaya sai muƙabala da mutum ishirin wallahi aka ce bari ma ka gani yanzu nan inda aka ce ana kira billahi lazi da gudu zai zo wallahi ana turawa ko ana cewa ana kiran shi wallahi ya zo da gudu yana rawan jiki irin ya zo zai ci banza sai muka fara magana da shi sai muka fara magana da shi a ranan gashi an tara mutane wallahi a ranan a minti talatin an haura kafin a kai awa ɗaya suka ga bakin shi ya fara rawa ranan sai suka ce oke dama yaran nan su abin da yasa ya dame saboda bai samu daidai shi bane to da ya ji wahala ranar sai ce abin da yake so mu yanke tattaunawa amma mu samu wani waje da ni da shi mu zauna inda ba kowa da aka samu wannan lokacin ni kuma na tashi na je har shagon shi na bi shi billahi lazi muka zauna tun bayan la'asar karfe hudu da rabi ga mu ga masallaci aka kira garba muka ki tashi aka kira isha'i muka ki tashi billahi lazi wuta ta wuta wajen karfe tara sai da abu ya kai karshe ya tabbatar bayan da ya sai ce to shi wallahi dama dai akwai wani alaran ma wane ne ma wani fari ko malam alasan ne wai a wajen shi suke karatun nahau na daya ba su gama ba da suna tunanin in sun gama na daya su shiga na biyu da kuma karatun ya daya saboda haka shi yanda Allah yana so in taimaka min in karantar da shi ko in kai shi inda zai karatu sai na ce to kaga babban matsalan kai kasir kake ji dan duk munazaran mu da kai na fahimci ayoyin da ka haddace dan kai jahiyya da su da kuma duk wata hijja da kake da shi billahi kasir kake ji ka haddace shine hujjarka kuma yanzu duk abin da zaka kawo wani kasir din da ka ji ka kawo na rusa yanzu kaga ba wani abu da zaka kawo dan da ya kawo ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya sai nace ittabi'u fi'lu amrin ni fi'lu amrin idan ya hadu da wawul jama'a kan me ake gina shi sai ce akan sukun eh ina ɗaliban nahu ba fi'lu amrin idan ya hadu da wawul jama'a ana gina shi bane ala hasfin nun eh zahaba ya zahabu izhabu sai a ce fi'lu amrin مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة وواو damirun ضمير bi متصل بفعل مبني ala sukuni fi mahallin rafin fa'il sai na ce ittabi'u tun da ka ce na ce to naji yanzu ka ce ala sukun to ka kamun wani malami ne na wannan magana cewa idan fi'ili amri ya haɗu da wawul jama'a kuma a gina shi akan sukun billahi lazi ya zazzara ido sannan nace wannan ma din da Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum wace irin ma ce yayi wani irin li'irabi ma na kira wace ce wace ce sai da ya gama sai na tambaye shi me na kira bai sani ba yadda da ya ji malamin shi ya faɗa a kasi da haka ya ji emi ya rike ya haddace to wallahi ba abin da zai maganin irin wa'annan abubuwan sai karatu in kuna da karatu lafiyayyen karatu mai rai mun yanzu a cikin garin Kaduna kifa da ka sani ta sabawa sunna mu ce to zo ka karewa abin da ka faɗa shi yasa wani wajen in muka je muka ƙara zuwa sai mutum ya ce to an zo za a tada hankali sai a je a ɗibo yan sanda a ce to kan mu ƙara zuwa tunda an fahimci muna zuwa tada rigima ne tada da hankali wannan shine abin da yake ainihin wato faruwa billahi la ilaha illa huwa da muka yi wannan munazarar da shi eh da zai yi karatu muka ci kasuwa da keken shi ya siyo na hau da sarfa na kawo wajen na kawo shi wajen malaminmu Sheikh Yahaya Muhammad As-Salafi zai fara karatun na hau da sarfu na mai bayani wallahi kwana ɗaya biyu ya fara zuwa ya daina zuwa na ƙara mun shi shago na ci arama ku kun ɗauka karatu banza ne abin da kuka ɗauka kun ɗauka kawai dare ɗaya rana ɗaya kawai mutum daga ya ji kasa shikenan sai na ɗa makan shi wa kan shi malanta na ce to karatu ya fi ƙarfin wa ya fi karfin wannan kuma wayannan abubuwan da muka faɗa ba wai yan ƙanana ba yan marasa kunya a idan akwai babban sa a nan garin to muna gayyata shi ya sa lokaci a nemi su malam ahmad da rana da waje wanda za mu zo ya kare abin da mu za mu kare za mu tabbatar da sunnar manzan Allah cewa lallai Allah ne ya wajabta abi manzan Allah kuma babu wanda ya sai bayanin Qur'ani saiwa sai manzan Allah kuma mu mun wadaci da bayanin manzan Allah sallar mu azumin mu hajji zakka dukkan ibada muna ɗauko ta ne daga makarantarwa su kuma da suka ce wa'annan maganganun din magana ce ta ƙala ƙato ƙatti ne suka faɗa to shikenan za mu tabbatar da wannan cikin ƙur'ani cewa ƙur'ani ne tabbatar da haka su kuma sai su kore a cikin ƙur'ani cewa ba ƙur'ani bane ya ce haka mutanen da zaka ga babban in kana magana da mutum sai ka gama abun ma da zai faɗa a larabci bai ma san me ba bai ma san me faɗa ba saboda haka wannan kofa a buɗe take muna gayyata ku idan kun shirya a aiko mana da takardar gayyata a ko da yaushe ne dan mun ce billahi allazi la ilaha illa huwa ko lahira aka aiko mana da invitation nan mu je mu kare sunnar manzon Allah sai mun je wallahi wallahi saboda haka yan uwa wannan aure da aka yi kar a manta munasaba ce ta aure Allah ya mu wannan aure albarka kuma waɗanda ba su samu ba Allah ya ba su wanda kuma suke da shi Allah ya hore musu hanyoyin da za su gaba da riƙewa wannan mata da wannan miji Allah ya bugar da zuriya da za ta ciyar da sunnar manzon Allah gaba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala yadda kowa ya zo lafiya Allah ya mai da kowa gidansa wa mu da muka fahimci sunnar manzon Allah Allah ya tabbatar da mu akan karantawa manzon Allah wayanda ba su fahimta ba muna musu addu'a Allah ya fahimtar da su siwa su gane dan wasu mabiya za ka samu da kyakkyawan manufa suke yin wa abun yaudarar su aka yi rudar su aka yi aka yi me aka ja su saboda karancin wa karancin karatu da suke da shi saboda haka Allah ta'ala ya ainihin wato shiryar da mu alarama da ya zo ya ja ayoyi kamar saukar ruwan sama Allah ya saka masa da alheri saboda haka za mu tsaya nan ban sani ba ko akwai ta'aliki da aka dan shirya ko angon ne nan to shi yasa na ga ya fara zara ido Allah ya rufa mai asiriya eh za ka iya abin nan kuka to ah. si kenan zamu kusa da gurin yana jin za mu bashi abin magana don shi ma ya ce wani abu kuma eh, ya mika godiyan shi a ciki ah, ok a gama tambayan to to tambaya mala akwai tambaya duk da yake mai tambaya tambayan da baki ne to amma ne kokarin rubuta tambaya ta farko shine ma'ana yana magana ne akan shi wannan wata al-muharram cewa menene alakan shi da abin da ya shafi ma'ana kashe yazidu domin a wannan wata din afwan hussein wannan tambaye a daidai wannan lokaci tana da matukar muhimmanci wasu san yadda muka a farko karatu suna jirgin annabi nuhu man da kala ha faƙaɗi na ja to mu a matsayinmu na mabiya an taso na rigima hadisin irbad ibn sadiya da manzu yake cewa wa'adana rasulullahi sallallahu alaihi mau'idatan baliga manzan Allah ya yi mana wa'azi wa'azi wanda ya kai makwara wajilat min halqulub sai da zukata ta girgiza hal'uyun idanu suka zubar da hawaye sai muka ce ya rasulullahi ka annaha mau'izatun muwaddi wannan wa'azin da kake kaman wa'azin ban kwana daga shi ba za ka ƙara yin wani wa'azi ba to tun da haka ne na kai mana wasiya qala sai manzan Allah yake cewa usikum bi taqwallahi na farko ina muku wasiya da ku ji tsoron Allah sannan was-sam'i wat-ta'a wa in ta'ammara alaikum abdu sai annabi ya ce man ya'ish minkum duk wanda Allah ya yi rayuwa mai tsawo a cikin ku to fa sayarak tilafan katira. sai ya ga rikicin addini mai mugun yawa wannan labari ne annabi ya faɗa wanda kuma kun san yana daga cikin ma'anan muhammadun rasulullah akwai ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma mi da gasgata manzan Allah cikin duk abin da ya bada labari to wannan labari ne annabi yake bayarwa zai faru yanzu wannan abin da yake faruwa na ikhtilafi na sabani tsakanin wanda suke da'awar musulunci yana faruwa ko baya faruwa sai wannan yana nuna maka lalle in manzon Allah ya faɗi magana gaskiya ne sai manzon Allah ya ce to tunda ko nan gaba zaka ga rikicin addini mai mugun yawa sai ya ce to fa alaikum bi sunnati ku riƙewa sannan wa sunnatul ar rashidina al mahdiyina min ba'di kenan yanzu din rigiman nan da ake yi da masu yin bakin ciki da masu farin ciki kai in kana so ka tsira gaban Allah to yanzu ka nemi idan annabi ya rayu a watan muharram yana da rai da watan muharram din ya zo wani hali ya samu kanshi me yake yi sai ka koma mawa asali sai ka koma sai ka rayu a kanshi. shi magana akan abin da ya shafi kashe al'imamu husaini wanda yana bukatar lakca ne guda mai zaman kanta wanda na taɓa yin kasa shekara biyu watan shekarar nayi mai taken mai unwani suwa suka kashe husaini jikan manzan allah kuma na yi shekara biyu da suka wuce a duk kowace muhadara in nayi nakan kawo littafi karanci bayawa in kawo littattafai ƙasa da talatin ban taɓa yin muhadara na kawo littafi ƙasa da talatin ba sai na yi bayani ga abin da ya faru tun daga farko har zuwa ƙarshe addinin musulunci anas bin malik ya ce ran da manzon allah ya je madina babu abin da ke garin madina face sai da haske amma ran da manzon allah ya koma zuwa ga allah duk abin da ke garin madina sai da ya duhu idan akwai wata musiba a wajen al'umma musulmi babu babban musiba irin ran da manzon Allah ya bar al'umma shi ya koma zuwa ga Allah ko akwai musiba da ta kai wannan yanzu duk rigimar nan da ake yi wannan yace sama za a yi wannan yace tsalle za a yi wannan yace kwanta za a yi inda annabi yana cikin al'umma yana da idan Allah wannan rigima za ta taso to a cikin bala'i da zai shafi al'umma su ne akwai abin da ya kai rarrabuwa babu kenan wannan rarrabuwar da annabi yana da rai za ta faru to yanzu inda za ka halatta a ware rana saboda bikin wani mutum in ya mutu ko saboda bakin ciki akan wani mutum in ya mutu to mu farkon wanda za mu fara wa shine manzan Allah duk sai mu ware ranar biyu ga watan Muharram ko watan Rabiul Awwal tunda ya mutu ranar Litinin ne sha biyu ga watan Rabiul Awwal sai mu ware ranar bakin cikin mutuwar manzan Allah to amma نسن القرآن يا كرنت الد مسلمين إذا مصيبة تفعل مية كماتي الله يشوف ولا نبل ونكم ولا بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا wa وإنا إليه راجعون مسك da shi a wajen Allah ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun tun farkon ayan sai da Allah ya ce wala taqulu kada ku ci?" liman yi ƙutar sabilillahi a muwatun bal a hayaun walakin la ta sai dai ba ku sani ba shi yasa alwawu hasbu ma qabla la mahalla lahu min al i'rab harfun nahiya wa jazmin taqulu fi'l mudari'un majzumun bila an nahiya wa alamati jazmi hasfin nun li annahu min al af'al al khamsati wal wawu damirun muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il wa la taqulu liman lamu harfu jarrin man ism mawsulin bi ma'ana allazi mabnin ala sukun fi mahalli jarrin bi lamun wala taqulu liman yuqtalu fi'lun mudari'un mabni lil majhul marfu'un wa alamatu raf'i ad-dammatu adh ala akhirih wa na'ibuhu damirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa wa huwa al ila man al-mawsula bi ma'ana allati bi ma'ana allazi wal jumla fi'liya silatul mawsul la mahalla laha min al-i'rabi wala taqulu liman fi sabilillahi fi harfu jarrin sabil ismu majarurin bi fi huwa mudafun Allahu mudafun ilayhi wala taqulu liman yuqtalu fi sai zama kabarun ne limubtada'in mahzufun taqdiruhu hum amwatun alwawu hasbu an kawo ta ne? Thank you. saboda haka wannan shine da haka waccan musibatun din da Allah ya kira na kira ne na kira ko wani lokaci tana zuwa dan ta nuni akan umumi akan kowane irin abu duk wani musiba da bala'i da zai same ni ya same ka in kana musulmi Allah ya ce alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan yanzu idan mutuwar manzon Allah musiba ne in na tuna me ya kamata in ce ba inna lillahi wa inna sai Allah ya ce ula'ika alaihim salawatun min wa ula'ika humul mutadun to irin wa'annan suna da wani salati da kuma rahama daga wajen Allah kuma su ne shiryayyen bayi a wajen Allah to abin da nace nace mutuwan al-Imam Husaini magana ce mai tsawo dan yana buƙatar lakca ne guda mai zaman kanta amma na ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya koma zuwa ga Allah na biyu sayyidina abubakar ya zo ya rashin lafiya ya mutu bayan ma'annabi shekara biyu da yan watanni sayyidina umar kashe shi aka yi ya shigo masallaci ya ce a daidaita sahu a haɗa kafaɗu a shi akwai wani arni a gaba a bulu a ta almadusi allah ya tsine mai albarka ya zo sai da ya bari sai na umar ya fara sallah ya samu ya birma mai wuka har waje bakwai musulmi duk wanda ya kan shi ya soka ma wannan wuka sai da ya soki mutum wajen goma sha hudu da ya tabbatar wallahi ba yadda za a iya gudu sai birma makan kanshi wuka ya kashe kanshi sai na umar ya ce godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya mutuwa ta hannun mutumin da bai taba wa Allah sujjada ba kuma bai taba da'awar musulunci ba amma yau wanda suke da satellite su dinga kallon tashan alfurat akwai tashan al'anwar sannan akwai tashan almanar wayannan tashoshin guda hudu daga yau zuwa ainihin wato tara ga wata shine a tasu ako da goma ga wata wataƙila za su iya ganin ana nuna su sun je kabarin baba shuja'uddin abulata al almadusi wanda ya kashe sai umar sun je kabarin shi suna addu'a akan allah ya tashe su da wancan mutumin a matsayin wanda ya yi abin a gani wanda ba wanda ya taɓa irin shi a cikin addinin musulunci wanda suke da satila za su dinga gani abun guwa za ka sha mamaki shi yasa mun zo da siri ina ganin mal abakar ya zo da shi muhadaran da na je na yi a masallacin Khalid bin Walid da na zo kan kadiyan Aisha duk wanda yake shakka cewa in shi'a suna zagin sabon annabi da matan annabi to sai wannan sidin ya gani ƙarara zai ga zagin gashi ana wa matar annabi Allah ya zabar wa annabi mata iyayenku suka zaɓi mata a gida amma ba ku zagi zaɓin iyayenku ba amma Allah ya zaɓar wa annabi mata kuka zagan maiwa mata shi yasa wata shari'a sai dai in an je lahira ba dai ana ba ba dai anan duniya ba na biyu mutuwar sayyidina Usman sai da na usman sirikin manzan Allah dan aljannatin a duniya mutumin da mala'iku suke jin kunya dattija na biyu dattija na uku bayan manzan Allah da azumi a bakin shi yana karatun littafin Allah wasu suka zo har gidan suka kwantar da shi suka yanka shi wannan duk wayannan fitintunin sun faru bayan annabi to fitina ta uku sai bayan an kashe sayyidina usman sai rigima ya faru tsakanin muawiya da imam ali wanda bayan an gama rigiman da aka zo aka yi sulhu wanda suka goyi bayan sayyidina ali sai suka kara ballewa sai suka kafarta sayyidina ali suka kafarta muawiya suka ce duk kafare ne to wayannan mutanen su suka zo suka zauna suka yi mitin suka ce in dai ana so duniya ta zauna lafiya to sai an kashe mutum uku sai an kashe ali bin abi talib sai an kashe ainihin muawiya kuma sai an kashe ni umanu bin bashir saboda haka abdurrahman bin maljam al-khariji da asuba sayyidina ali ya zo yana tashin mutane sai sallah ya lallabo da wuka ya burma mai ya kashe shi to fitina ta hudu ita ce ta kiran jikan manzon Allah a iraki a kashe shi shi yasa duk wani bala'i da kake gani daga iraki zai taso zai kunno kai to abin da muke faɗa muka ce wanda ba su sani ba kuma kasa zai yadu wayannan mutanen da kuke ganin suna ta kuka suna ta yawo da baƙaƙen kaya da waccan fitinar ta faru ta kiran jikan annaba a kashe shi sai duniya ta rabu gida uku sai aka samu masu cika ciki su ne wanda da yawa wanda suke yin cika ciki a nan kasan da ba san asalin shi ba to mutanen da suke kashe jikan gidan annabi ne suke da hannu ko kuma mutanen da suke jin daɗi wajen kashe jikan manzan Allah sai suka zo suka kirkiri su kuma kawai cika ciki saboda haka duk ranar in ta zo a ɗinka fararen kaya a yi kwalliya a yi wane ne a cika ciki balmo a sunna ma manzan Allah ya ce a kasa ciki gida uku ne ɗaya ka ci abinci ɗaya ne ɗaya ruwa ɗaya numfashi ba haka aka cewa to an zo an kawo wani cika ciki saboda haka ba ma tare da wa'incan sannan kuma ba ma tare da wa'incan wanda suka ware rana ta bakin ciki mu muna wa tsakiya kuma dama annabi ya ce khairul umuri awsatwa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasda والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك ko cewa ne Allah ya ce karka yi can karkai can ka tsaya ina to ba ma tare da wa'incan kuma ba ma tare da wa wayancan mu muna kan inda muke kai me muke kai shine annabi ya karantar da mu a azumi tara ga wata da kuma nawa goma ga wata mu muna kan wannan sunnar saboda haka mun sha faɗa gurare daban-daban muka ce wa'anda suka kira jikan annabi suka kashe mai jika su ne 'yan shi'a kuma muna da littattafai su sun sani akan wannan kadiyan saboda haka ba lokacin da za mu yi wannan maganan a nan. amma duk wanda yake da musu wannan magana na faɗa sai sa lokaci sai zai ce to a nuna mai wajen ina littafin ina wajen sai mu nuna maka mace wannan littafin na malam wane ne ya mutu hijira kaza na shi'a ne amma ga maganar da ya faɗa akan kadiyan kisan Husaini kuma tambayar ne suka ki ba mu hamsa har yanzu kuma idan akwai yan shi'a nan garin ku yi musu Ali bin Abi Talib an kashe shi kuma a babin daraja ba yadda za a haɗa Husaini jikan manzon Allah da Ali bin Abi Talib ko zai yi ba zai yi ba to amma me yasa suka ware ranar bakin cikin mutuwan imam Hussein ba su ware ranar bakin cikin mutuwan Ali ba tare da wa kashe shi aka yi kuma sannan na biyu Hassan dan Ali bin Abi Talib shi ma kashe shi aka yi me yasa suka ware ranar bakin cikin mutuwan Hussein ba su ware ranar bakin cikin mutuwan Sayyidina Sayyidina Hassan ba na uku kenan na uku na uku wa'annan hudu wa'anda aka kashe a Karbala da yawa mutane ba su sani ba sun kai wajen mutum saba'in ba a cikin waɗanda aka kashe a Karbala akwai Abubakar akwai Umar akwai Usman ‘ya'yan Ali bin Abi Talib wanda ubansu ɗaya babansu ɗaya da Husaini akwai Abubakar akwai Umar akwai Usman ‘ya'yan Hassan ɗan Ali bin Abi Talib akwai Abubakar akwai Umar akwai Usman ‘ya'yan Husaini ɗan Ali bin Abi Talib me yasa ba ku faɗa wa mutane an kashe waɗannan a Karbala sai mu mutawa ɗaya muka ce mu mun san dalili a yanzu abin da yake faruwa a duniya shine mutum zai iya zuwa ya kashe ka kuma da safe a zo kofar gidanku a ta kuka da shi yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa yanzu dan Allah idan ya zo yi wannan hankalin mutane zai kautu daga cewa shine ya kisa ko ba zai kautu ba zai kasu mutum ne kuna tare da shi ya zo ya kashe ka da safe ma ya zo shi ya fara kuka kuma ya fi kowa kuka saboda kowa yana ganin alakar dawa kake da shi yake da shi da kai sai an tosaya mai in aka ga yana kuka wani wannan yana faruwa sai an zo ana ta bincike sai ka di abun ya baka mamaki ashe dama wani yana hannu wajen kisan wannan a waƙi'i sannan qur'ani ya nuna mana hakan zai yi ko bai nuna mana ba yan uwan annabi yusuf ba su suka je suka kashe annabi yusuf ba suka wulla shi kai rijiya bayan sun wulla shi rijiya mai suka dawo wajen baban suna yi ba kuka suka dawo suna yi ba kenan nassin qur'ani ya nuna mana zai yi kuma rayuwar da muke ciki ya nuna mana ba zai yi da wannan duk yan shi'a sun yi ne don su wawaitar da hankalin mutanen duniya daga bincikowa waye kashe jikan manzan Allah saboda ka gansa suna kuka ranar bakin ciki ranar bakaken kaya a nan da shi an cin bai karfi ba can da shi an cin yi karfi bilal zika kalla tara ga wata da goma ga wata yara za su yi layi a samu wani azzalumin mutum ya rike sharbebe takobi kowa sai ya yanke shi da takobi a akai tunda rana aka kashe Husaini to kai ma dole sai ka zubar da jini a rana ka ga mutum da sarƙa fa yana jibga maka shi eh. to yau yanzu abin tun da bai kai tara ga wata ba ga goma ga wata sai dai ka gansu kawai suna mm, ana ta dukan kirji ka ayi waka a da kiwa a ki kirji a tashi ayi waka ayi a da kirji abin da ake kenan nan ne da yake dai har yanzu dai abin bai karfi ba kuma Allah ya sa kare karfi eh Allah ya shiryar da su Allah ya sa su gane sai da kawai a taro a dan yi koke koke a tsine wanda za a tsinewa a zagi Abubakar a tsinewa Umar a tsinewa Usman da Aisha da Hafsa shikenan a watsi ya abin da za a yi kenan <laughs> eh? sun fara da ko to Allah ya kiyaye saboda haka mu ba ma kan wannan shi yasa muka ce dama karatun shine sunna jirgin annabi nuhu kaga akan wannan kadiya in ka tsaya kan sunna ka huta ko baka huta ba ka huta saboda haka muna asa kan asali shine kan sunnarwa kaga yanzu inda za mu yi wannan sai mu ware to ranar bakin cikin mutuwan umar ranar bakin cikin mutuwan wa usman ranar bakin cikin mutuwan wa sai na ali har ma nan kusa kusa sai mun zo mun ware bakin cikin ranar mutuwan malam jafar shi ma ba kashe shi aka yi ba kashe shi aka yi shi yasa wani malami yake cewa eh, a alama kana takal ilahul akbaru fana an biƙi bi jiwarihi ya ja'faru ruzi'at biladi min fadahati mashadin la hasabahu bihi wara al manzaru fala in usibna min basha'ati majara fa nasibuka al asma ajallu wa awfaru har yazo inda yake cewa qataluka fi yawmin fadilin shamsuhu waqtarahu al-maula al akbar sun kashe ka a wata rana wacce Allah ya zaɓi wannan ranar ita ce ranar juma'a qataluka fi baitil ilahi musalliyan sun kashe ka a ɗakin Allah kana mi kana mi sallah tatalul min adh-dhikr al-hakim tuhabbiru tatalul ma'arij kai taqulu lana nasbiru sabaran jamilan lan yafuta al-abjaru ka karanta suratul ma'arij dan ka ce mana mu yi hakuri kuma hakuri ne wanda bai gushe ba muna nan mi muna yi <laughs> eh kataluka wal mihrabu maka sajidan ya habbazan mautun tunali wa karu sun kashe ka alhali haraban masallaci ya tattaro ka kana mewa Allah sujjada ma dalla da irin wannan mutuwar da ake samu a kanta yasa duk muna fatan Allah ya sa duk wanda ya zo wannan taron in ya tashi mutuwa ya mutuwa irin wannan ka mutu kana karatun Qur'ani kana wa Allah sujjada a inda yafi ko ina mi kai da ya ko ina daraja shine ɗakin Allah subhanahu ta'ala shi yasa yake qatalu amiral na musalliyan wa qatas sabihati ta takardar. an ji an kashe sayyidina Umar a lokacin sallan asuba a lokacin sallan asuba aka zo aka kashe malam jafar da aka tarihi ne ke maimaita kanshi innal ula qatalu aba hamsin lahum dawrun li kullu jarimatin la tukfaru har yanzu in nake cewa ya sahibal sautil jahili wa nagmatin tatalu bi hal ayati summa tufassiru fassarta lillahi na ayati tuqa wa da'awtahum nahwa al huda fa ta'assaru kam marratan ahayta sunnata ahmadin kadat li tul al jahl fina tukbaru wa nashartaha bayna anami jaliyatan hatta gadat fi kulli kulli baitin tuftaru bil hujaj al ummatan la'ibal asimu bi aksiha aksaru lamma ra'aw alla la sabila yanzu da sai mu zo sai mu ware to ranar bakin cikin mutuwan malam jafar yanzu ina tabbatar muku malam jafar irin yadda har da makiya suka ba da kyakkyawan shaida cewa yayi mutuwa mai kyau da ba cikin ahlus sunnati wal jama'a yake wallahi da wasu sun fara bauta a kabarin shi eh amma mun ba ruwan tsakanin mu da malam Jafar sai dai addu'a Allah ya ji kansa Allah ya masa wa rahama shi yasa babu da da take da yanci irin karantarwa sunnar manzon Allah yanzu in ka je majalisin dattijan arziki malam Abakar Gumi yau inda zaka saurara a rediyo zaka ji in yi karatu haya haya an gane ba a gane ba to a ci gaba wani malami zaka je kai ma wannan tambayar wani ma in ka zo sai ce ka haddace qur'ani ka haddace hadisi dubu to in na haddace qur'ani na haddace hadisi dubu me dan ma shi ma bai haddace hadisi dubu ba haka ake sai ce to ba za ka yi ma ba ba za ka yi tambaya ba amma yanzu sai ka samu ahalus sunna ɗari ka dan ce maka dubu kafin ka samu tun goma masu hoton malam abakar gumi saboda ka saurari karatun malam abakar gumi a gidan rediyo na minti talatin ya fi karatun hoton shi a ɗaki mai hoto zai ma akwai abin da zai ma ba abin da zai ma shi ya samu tsakaninmu da malaman mu idan suka mutu sai wa? sai dai addu'a kawai to inda ya halatta ma billahi har malam Jafar sai mun ware ranar bakin cikin mutuwa malam Jafar to ba ma yi saboda haka mun muna kan sunnawa abinda Allah ya dora mana da annabi na addini shi muke kai saboda haka muna nan akan asali da haka da fatan wannan takaitaccen amsa ta wadatar insha Allah Allah ya saka da alkhairi sai wannan wanda ya tambaya tambaya guda ɗaya ce amma kusan za a iya cewa tana da gaɓoɓi guda biyu tambaya ta farko ko kuma tambayan take cewa malam ya halatta abu mai irin wannan aƙida wato su 'yan tatsi ne kenan a bi su sallah kuma ya halatta mutum ya halarci jana'izan ɗaya daga cikin su lokacin da ya mutu wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala ala ولا kafaru billahi wa انهم wa matu wa hum fasiqun sallar da ba irin taka ba za a yi dare kai da aka yi kabbara shi ya ce bai da kabbara ba ya za a zo a Allah haka sai ka ce soja ya za yi kai da ganin sallan ka san ba irin taka bane saboda haka dole ma a canza kai in kai ruku da kai subhana rabbiyal azim wa bihamdihi in kai gama da ka dago kai mi sallah a hankali a hankali shi ya ce bai da wannan ba ba ta lokaci ne ce amma za a yi afa ja'alil muslimina kal mujrimi malakum kaifa tahkumun saboda haka wannan shine Allah ta'ala ya shiryar da mu saboda haka sai dai in za ka yi sallar ne akan kawai babin me ke abin nan abin da malamai suke cewa a wannan baban masalihu in kana ganin in ka je kai sallah akan gawan zai iya janyo wasilan da zaka yi da awa za su iya fahimtarwa da abin to la ba amma in ba wasila bane ba abin da ya hada mi abin nan saboda ka inda har suka riga a musu da awa in kuma ba za su dawo ba to kai kana kanwa lana a amaluna wala kummi shikenan saboda haka dan san dan wani abin nan ba za ka yi kokari ka bar sunnar manzon Allah ba kai kana nan ainihin wato akan sunnar annabi Allah ya shirye da mu so kusan ina jin tambayoyi sun kada sai shi ango da kanshi ya ce zai tambaya so ina jin to ya tafi kuma ga lokaci ma riga tafi ya tafi ko to kenan insha Thank ina yake alaikum salam a daman tambayar assalamu alaikum assalamu alaikum ah, rahmatullah ah, tambayar da nake shine kashe abin na kai dina hamza shahada ya ko kuwa shine tambaya farko tambaya ta biyu kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka kashe da shi saidina hamza ya shahada bakin ciki ya ko murna ya yi kamar tambaya ta biyu sannan kuma tambaya ta ta uku shine a lokacin da yaqub alaihi salam ya rasa ɗansa yusuf alaihi salam ba mutuwa yi ba bakin ciki ya yi ko ko murna ya yi sannan bakin ciki ɗin ya daɗe yana yin shi ko bai daɗe ba sannan aya ta nuna la tazalu tabta'u tazkura yusufa hatta ta kuna hadaran aw kuna min alhalikin yayi kuka masha Allah yi kuka ko bai kuka ba wa'annan su ne kamar tambayoyin da nake so in yi tun da lokaci ya ƙure amma ina daga nesa na jima da ya yi bayanai haka amma yana cewa ya kawo hadisin sariya cewa alaikum <clears throat> fa innahu man yashu minkum fa sayara ikhtilafan kaseeran ko sai sai sai sai ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'i to su khulafa'i din shi annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin ya ce halifofinsa kuma qur'ani ya nuna mana halifa shi wanda ke sa shi wanda ake halifantaka shi ke sawa Allah shi ya sa Adamu ya zama halifa gare shi aka ya faɗa wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa kuma shi ya sanya Dauda alaihi salam ya zama halifa ya dawo inna ja'alnaka khalifatan fil ard kuma Allah ya nuna mana ga wani annabi daga cikin annabawansa da zai wata tafiya shi da kansa ya sanya halifa amma bayan ya tafi mutanensa suka canza da wani halifan da ba shi ba wa Musa da aki haruna khalufni fi kawumi wa aslih wa la tattabi sabilal mafsidin kuma lokacin da ya dawo ya tadda sun canza sai ya ce bi sama khalaftumuni min tir da abin da kuka sanya shi kuka mayar da shi halifa na bayana wanda su ne suka sanya ba shi ya sa ba wayannan su ne tambayoyin da nake so ala gafarta malam a dan warware mu to malam ya mun tambaya amma kan ya tafi da dan mai tambaya ne a a jonan tsaya dan mada na iska inda kuke so zan iya tsaya to abu na daya da malam ya ce sayyidina hamza shahada yayi ko ba shahada ba mu a wajen mu sayyidina hamza shahada yayi bal ma hasali ana kiransa sayyidu shuhada wannan na ɗaya kenan na biyu kuwa me tambaya ta biyu yauwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tabbas ya yi bakin ciki akan mutuwarwa sayyidina hamza amma ba mu taɓa samun cewa sayyidina annabi ya maida ranar da sayyidina hamza ya mutu ba ya maida ita ranar idi da in shekara ta dagawe tara sahabaitu jama'a ku zo ranar bakin cikin mutuwan sayyidina wa hamza akar makalla an samu wannan wajen annabi abinda zan ce shine ba rana ma ya maida ba hamza ya shahada hassan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar wannan saha din ta duniya bai gushe ba yana zuwa yana addu'a yana kuka yana bakin ciki da haka ba addu'a ba abinda muka ce yanzu ina zuwa mhm, mhm, mhm. imamu husaini jikan annabi eh a ko da yaushe musulmi za su iya mai addu'a kan abin da ya same shi ko bai same ko ba za su iya ba akwai ta'allukin addu'a da riƙon rata rana ta zama iri tambaye da ne maka ba na ce maka shin mun samu annabi ranar nawa ga watan nawa na hamza ya mutu na ɗaya kenan sannan ranar da ya mutu a watan da ya mutu a duk shekarar mun samu annabi ya mai da ita ranar ta zama idi ma'ana ta yin wasu abubuwa na gudanar da wasu abubuwa dangane da bakin ciki akan mutuwar sai na hamza amsa e akwai ga wajen a'a babu abinda ne ai wannan amsar ta isa ta ce wannan gaba ɗaya ya maida mm. ranakun kuma yan shi'a su ma haka suke yi illa iya gaba ɗaya duk a yanzu dai tambayar da ne maka mm. baka amsa ba eh akwai baka amsa ba babu mm. yanzu ina zuwa ina zuwa da wannan abu da aka ji yanzu ka san ka san ranar da sayyidina sayyidina imamu imamu husaini ya mutu mm-hmm. nawa ga watan na muharram to me yasa faɗa mana nawa ga watan nawa sai na hamza ya mutu ya mutu ne ya yi shahada shi ma a watan Shawan. Mm. ranar ranar asabar mm. kwanakin imma sha ɗaya ko sha biyu ga wannan wata da shakku kana shakka ko mm. au au ah, wannan ba mushkila bane wannan ba mushkila bane amma dai na faɗa maka rana kuma a shawwal ne da sayyidina hamza da imam husain wa ya fi daraja a musulmi imam husaini mm. ya fi sayyidina hamza a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kai yayi akan sayyidina hamza mm. shi ya sanya mu ma muke ganin haka za mu yi a'a ai baka san wani abu shi addini ba ina gani ba abin da kai wani kake gani shi kuma wani ba shi yake ba Allah ya ce mana fa in tanaza'atun kalli fa in tanaza'atun fi shay'in faradduhu wa me war rasul tambaye da nake ba da baka ban amsa ba kuma mutane ina zuwa su daka ji suna ji tambaye da nake a yanzu kowa ya sani ka'ida ne duk ranar tara ga watan muharram ko goma kamar yadda na faɗa ana yanka jiki da yin baƙaƙen kaya da waye da tarurruka a ina aka samo annabi ya ɗinka uniform ka gane ya ware ranaku da gudanar da wasu tarurruka akan mutuwan sai na hamza wajen nake so ka a ba ni lasifi ba sai ka rike mun ba yanzu na saurari karatun ka mafi yawa wai wai wai a ai ba za a akwai wannan kana so kai mun mugalada yanzu tana kana cewa yan qur'aniyun afwan tana cewa yan qur'aniyun kamar ba sa ba sa yadda da qur'ani masalan eh mana dole mana haba haba dole ne kaga kai yanzu abinda da kake nufi ka ce mun shine wai ina ne annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi kaza alhali kuwa kafin saukar wahayi abinda muka gani shine larabawa sun saba in an masu mutuwa mm. suna sa baƙaƙen kaya kuma ko da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo bai hana wannan ba mm. kuma hadisai sun zo cewa bayan an fito daga uhudu mm. laraba mutanen madina sun ta yin kuka akan waɗanda aka kashe masu amma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce shi hamza bai da mai kuka kuma mutanen madina sun zo kofa gidan annabi sallallahu alaihi sallam suna kuka wanda sahabbai suka tattaro matansu suka zo su yi wa hamza kuka annabi ya fito ya ce me yasa suka ce kaza ya ce ya gode bai ce abin da suka yi haram bane don haka sa baƙaƙen kaya da kake cewa ba dole bane ba sai annabi ya yi kaza sannan kuma kai kuma wai ka ya zama addini ba haka bane ta'alluki da addini eh to kawo mu a wajenmu mu a wajenmu ina zuwa mu a wajenmu dole ne duk abin da mutum zai in dai bautawa Allah zai sai ya samo daga annabi ya ce ayi haka ne shi yasa malamin alari ya ce wala yahillu lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar lahi fi sai mutum ya san me hukuncin Allah akan wannan abun. Abun da muka sani a babun al'ibaha abin da yake halak shine al'asalu fi kulli shay'in al'ibaha amma in dai wannan abin kamar yadda muka faɗa ɗazu cewa ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akbara واجتناب ما نهى zajara وزجر والا يعبد الله bima. بما شرع بما بوتا ما Allah da wani abu sai abinda manzon Allah ya shar'anta ya ce abota ma Allah to yanzu abinda bana so ta gane ina zuwa tsaya ka ji da aka ji ta aka da mana da aka ji Da ka ji da aka ji da aka ji ka daya ka ji ka gane zan baka amsa abin da ban so yanzu ka gane daga uslubi na tambaya uslubi ya juye kuma uslubi na jayayya muqabala muqabala da aka ji Da ka ji na riga na sani da yawa idan muka zo karatu duk wanda ya san cewa in ya zo ya ce zai yi muqabala zai sha wahala sai ya ce ya zo tambaya ka gane mm. yanzu da kai ka zo tambaya kaga akan kujera nake mm-hmm. kai kana ƙasa mm. alama ne na cewa ni ne malamin kai ne ɗalibin mm. in ko ka zo za ka wa mutum tambaya shi ne malami kai ne ɗalibi to shi da sharaɗin da zai sama mm-hmm. ba kai kake da ba mm-hmm. da sharaɗi kissan musa da kiri ta nuna mana haka hal attabiuka ala an tu'allimani mimma ullimta qala innaka lan tastati ala ilmi sabra ina zuwa wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi qala fa in ittaba'tani fala tasalni hatta hatta hatta fala tasalni an shi hatta udisa laka minhu min zikira haka ne da yana zuwa ina zuwa da haka ji da haka ji yanzu wayannan tambayoyin da kai a nan wajen zan baka amsa kuma gamsuwa ko ka gamsu wannan ba aiki na bane dan manzon Allah ma tambayoyin da aka yi ta mai Qur'ani yana bada amsa wasu har suka mutu ba su yadda ba yanzu abinda zan ce wa malam shine kawai abinda nake roƙan malam idan malam ba malami bane to watakila yana da malami a garin nan rikicin da yake tsakanin mu da ku to ka gayyato mana wani malami ba wannan matsalan ba duk matsalolin ka ɗauko su mu mu jeho muku abin da muke tuhuman ku da shi ko ku jeho abin da kuke tuhuman mu da shi mu mu kare ko ku kare shikenan wannan kawai saboda haka yanzu zan ba malama amsa ah, a ah, wannan ga su malam ahmad duk ka neme su ka neme su ka neme su duk malamin da kake da shi a nan garin ka neme su saboda haka wa'annan tambaya ta farko ka gani wannan tambaya ta farko wannan mun baka wa amsa na farko zan ka gani na farko dai mu mun tabbatar cewa ai dama saboda Allah ya san idan wani abu ya same ka ba za ka ji daɗi ba in dai na musiba ne shi yasa sai ce wa bashir sabirina me asabaru malamai suka ce shine mai asabaru ya kasu gida uku akwai asabaru ala lahi? akwai asabaru ala lahi? sannan akwai asabaru ala lahi mukulima dan uwanka babanka kaninka wanka ya mutu wannan abu ne wanda ba zai maka daɗi ba sai Allah ya ce wa bashir sabirina ballantana kuma jikan manzan Allah sai Allah ya ce alladhina idza asabatuhum musibatun kaga wannan na kira ne dun musiba me za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una a lokacin da kake wannan magana duk sanda kaji ana istirja'i abu ne wanda ya same ka wanda ba zai maka wa ba da sai Allah ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai ce ula'ika da da lokaci duk da na kawo maka maganganu a cikin littattafan ku da shi imamai a immatul isniya a shari'a suka nuna duk sanda abu ya samu mutum abin da zai istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'una annabi duk mun karanta asira sanda matashi shi na Khadija ta rasu a me ake kiran shekaran ba amal huzun ba amma mun samu annabi ya ware wa na Khadija ranar bakin cikin mutuwar na Khadija ba mu samu ba na biyu bayan wannan sanda dan shi Ibrahim ya rasu da ya zo me yake cewa innal ayna la tadma idanu yana zubar da wa wa innal qalba la tahzan zuciya tana wa wa inna la firaqika an ibrahim la mahzununa wallahi akan rabuwa da kai ya ibrahim mu masu bakin ciki ne amma wala naqulu illa ma yurdi rabba za mu faɗi wani abu sai abinda Allah zai yarda da mu haka manzon Allah ya yi ya faɗa saboda haka akan imamu husaini in mun tuna innal qalba min la tahzan amma wala yurdi wala naqulu illa ma yurdi rabbuna ba za mu faɗo wani ba sai abin da Allah zai yi zai yi da mu wannan kenan ka fahimta yi saboda haka wancan babu na gama da shi maganan annabi yaquba da kai kuwa